وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مخدم سليمان فهمنا اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم الله سبحانه وتعالى لا يجوز طبعا من عشان الجنة لأنه يصفوا بني يتعيا جماعة الأولى إجراء النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة يقول سوتي تكوبا تتوشي بدوبا وما بدي بدي صفوا بني يتعيا في بوالي 2017 karatun da ya jin littafin a tufatul irafiya fi amalin kalbiya na shekul islam ibn timiya allah wa subhanahu wa ta'ala wa mana da gafara mun da ji bayani bayi yin yi tuji ne gwamna kaka kayan kuma ita yin bayan jiju ita yin bayan jiju daidai da gina na su kai wa nan wasu ina ya ga ne bayan da ba mu bono Allah ta sabo tuna da dai bayan hakika ya boye ke ka tun da habba ke ki yi gora ji boyo ita ma da boya da ya wuce da nan ana magana daidai ba da yi ya boye na jiji bayani su kwalwa sori nan gabal mahabbatu rasulillah ga mawato dai boye ya fushi soko sallallahu alaihi wasallama wal'amalu salihatul wajiba bi boye ya tuwangi shi itunaji wangi ya yomai itunaji wajibi a sadaina wajabat bi muhabbati la boye ne zai ji tabbata jin abikin ga da bai boye soko na

kama fi kawle kina na su ko tuna na tuna wa gana da ahabba ilaikum min allahi wa rasuli wani wace lo ya wuce jibi nan ga wani ya wuce jibi bai gan su ko bi tuci wani sa ẹnu gbọ̀ngbọ̀n ká ẹnu ká ẹnu gbọ̀ngbọ̀n ẹbí ṣi yẹn bá bo ewé ní ẹnu àdébò ẹ̀yà náà wọ́n yìí sọ̀kò ètùtù sọ̀kò yìí. kila no do sahih bukhari da muslimina na ce abu da goyi kuma ko ga annabi nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi ne wanda ya ta ji sabata ji tabbata na haka wa wallazi nafsi bi yadi wuji kutube tun rayuwar muhammadu da gugona la yuminu ahadukum sai do mini ba da na zaba imanin hatta ahabba hatta akuna ahabba ilayhi min waladi sai wa annabi da fi ga sai wa da fi zana wa yebo ga ga juna wa walidi to babuna wannan sahaji mai yake bin goya wa annabi Muhammadu ga zan yi bata da yaki kan boye ba dinan ngai zai Allah ubiti su koyo wato sayi al-bukhari bi ga hadisi abdullahi hadisi yawon marbun khattabu in bai gabi a nabi muhammad bi fallaci ga wallahi ya rasulullahi la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi Ya yawon muhammad wallahi yanzu gudu da sako yawon tushe sako la anta we ahabbu ilayya nge bani gan ibami bon ngami jibo ye ka wani kulli shay ga ndoro illa nafsi illa min nafsi ne ke ta so ga jibo ngani wallo وقال له النبي فيك يا عمر نعم ويكير يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك sai kamin na mige bewo gebe wa mi gati ta ciwo nan ufu yi bawa ƙwala ga fawallahi Umar fi gangan shi kutu bi su kwe la'anta habbu ilayya min nafsi anabi waga ba mi ga tita ci wa shuwa ko ke ba mi ga tita ci ne ne ba na ne fi ga to al'ana ya umar ba ni ga wuce buye ya wanci ba ni boya gumi da wannan wakazalika wale na iboyen su ko a النبي محمد يعني شكوك أحب إليكم من الله ورسوله ike bai shi annabi muhammadu kama ci bai wata zalika muhabbatu sahabiyyatu sahabiyyati wa qarabati we da ya sahaba shi muhammadu to di buru ya sahaba shi muhammadu ne pa da kafa musulmi a waza na shi ba na mai ngabe tukole mwalafa ngufu alipo Yesu inshallah nabata wakadhalika muhabbatu sahabiyatihi ji qarabatihi bwedi aswaba ya annabi Muhammad wa qarabatihi beza chumba chishi ya annabi Muhammad bibana zaji uji uchoje bwewa ya kendo nondo sahihi ona hadisi ya annabi sallallahu alaihi sai na mu da mangai sai bukhari kuma ke da muslim min hadisi anas kaga annahu qala nabi ya ga ayatul iman muhabbatul ansar alamai imani wato ga zanati imani ga wanda goya madina ce wanda goya gana madina ce wa ayatul nifaq bugdul ansar a alama ya manafinci ma nan gudu a madina cire ta kwala a nan fi ga la yubgidul ansar rajulun yu'minu billahi wal yawmil akhir annabi ga ga bi ma'ana mumini zando a na mumini kirki na imani jibe shokwe na ajibi alikiyami na la yubgidul ansar wọn àti kí ayọ a àná mọdínà ṣíṣe wọn. nàá ọ̀kan ara aliyu salatu wasalam aliyu rọ́bì aláwọ̀ ánìwò sẹ́yìn aliyu ẹ̀gà ga inna wula ahdun nabiyyal ummi ilayya hakika alikawli wuyo ni annabi ne annabi nan makka umman magba amma wanda bebe na sanaji makka amma magba na jikiya nan adịbe iwara ga ilayya annahu ga ga la yuhibbuni ila mu'min zandoro a wa na ali ya sai mu'mini wala yubghiduni ila munafiq ando ma na wa sai na yijo munafiki na amma ji boyi ya ashiya ya boyi ya ni sunna ya ashiya ya bulu ya ka goge didi akpo كلمة الحق يريد بها الباطل وهو الذي نفسي بيده وجبتي بيتنا رأي ما هو دوبنا حديث كوانه قال للعباس annabi ke gabe sai na gabe ibn abba gabe abba so so ne da yuna ngo shi kutube e cin rayun da gubona annabi ga la ya dakhuluna aljannata a ga na wani Ata hatta yuhibbukum lillahi sabe waiwa ibu suku wali karabati bi ibu ne kiyo yi dangin mina yi zami mijina wale na hadisi ne lawi yawon bata hadisi ne lawi nonon ní ọwọ́ òdìbò yóò wà sùkú òdìbò yà níbi muhammadu ọmọ tí òdìbò yà zíọ sọ abajiyàn níbi muhammadu ní ìjìlẹ̀ yà kíkà yóò ga boyo. hadisi ya wakada ruwaye ruya hadisi an ibn abbas da hadisi daga babun abbas hadisi na marfu da annahu qala wanga da annabi ga hadisi an eh, ibn abbas marfu'a ibn abbas da hadisi na ga lima yawlukum bihi min ni'amihi ete boye ya e na wala ya ye ene e e ka ka ka ye de ni ni mo jin na hmm ye de yi ye de fi ne da yo la ya da wa da ni wo mo de e na ni wa bi wàháìbùní bìhọ́bìláì yèmẹ̀wámi ìfẹ́ ìdìbò yẹ̀yà ní ìdìbò yẹ sọ̀kọ́ ìfẹ́ wàmí ìbúna zéwà ìbúna jíjọ sọ̀kọ́ ìwàmí nanama bẹ́ẹ̀ wàmí ní sọ̀kọ́ àdùnfẹ́ wà láwọn ṣe ìbúna yẹ ìjì kàtó kúchẹ̀ rání òbí wà zànà sọ̀kọ́ ìwà náà sọ̀kọ́ àfẹ́ wà òtún ìbúgẹ́ ìnà fún zànà sọ̀kọ́ ìwà náà sọ̀kọ́ àfẹ́ ìnà òtún rọ̀rà wọ́n yìí láti sálẹ̀ ẹ̀ wato gaugato wahibu ala bai ti bi hobbi e ya mai fi de buye ya zami mi je ko boye mi ko e sake nan don wa ke fe de boye ya zami annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai da ci ciya e da ji bolo bolo ko ba za a fi salatu ya zami annabi muhammadu wa amma muhabbatu rabbi da abdi ta bani na gode na bani ya ziyo yayi lo bayan annabi lo ba soko lo ba annabi da ba sahaba ya annabi lo ba zama annabi muhammadu to boye soko to lo bayan wuce nan shi nga soko yebo wuji eh wa yebo wuji ne ta mun hakika boye soko yebo wuji mana وقال تعالى الله لكم واتخذ الله ابراهيم خليلا sọkọ ga wọn gbala aṣọ àlórí ibrahim mọsọ yìí ẹdà yi ń bá jí mọsọ yìí wọn á péré bẹ mọsọ yìí wọn láyé zànà kú dọkú ìwà awù tìrì abẹ́rẹ́ kọ́ ọmọ ní kú وعن إبراهيم وقال تعالى الله لا تنكي به ya سورة المائدة يحبوه سكويوا wani ga zakir kike jelo sukwewa wa yuhibbuna a can mai jigiyar a can mai wasu Allah ke ga inna Allah yuhibbul inna Allah يحب المسلمين ko kede oṣù ìṣẹ̀lẹ̀ kò àṣìlò ẹni bolobolo lẹ́yìn ọ̀gbọ́nha ẹgbùn mọ̀sílù tí ó ṣáájú fẹ́ dẹ̀kù ẹ̀ àgbàlọ́ ní kéèjì bolobolo náà kò kéèjì bolobolo sọ̀kọ́ àfẹ́ iye bó ẹ̀ asẹ́kì náà dán kéèjì lọ́nà wọn ṣáyẹ̀ ṣìgbìyà ẹgbẹ̀ ayẹ́ ije boye anabi muhammadu ije boye sahaba yi ije boye zana anabi muhammadu yi na so kwe gen iso ga gadi da jifi minta shi gona wai jije o uso wai de boye ana chacha da anabi ibrahim muke da bi zana yaji na wa akusitu inna allaha yuhibbul muqsitin e ije n'ichi allah ya n'ichi na fatimu ahadahu ila muddati ga ya yi kwashe ladan lo ba ni alikoli na ya ji gangan ni biyayi ga a fito ya zama lafiya ne ni da bai mushi eti mushi da ke jin ko tiyo ko alu zimmati jin ya yi kwashe ladan lo ba ni alikoli ne ya ji biyayi ila muddati har da lokaci na abin da a daji guya lada alikoli mushi jina kama sun ga gudu lagbura licokan ya jike o O Allah lullu da ya gabi a amma alaiha ba su alkawari sai ife ci gaba gwanan biyayi ya wani inna allaha yuhibbul muttaqin su kai dibu ya zama shi da su kuna asi daga gimo ga wani kasu su kai dibu ya wu wanda ya fita da mutacin almuttaqun ne ko almuqsinin ko a ne huwa ga sokwe te buya za an gijina shi ujijina ga fa mastaqamu lakum fastaqimu lahum inna allaha yuhibbu almuttaqin mastaqamu a daga da ci pekin gikini yi to yasa bi ci gikini gikini gikini ya ibn sokwo ne te buya za na shige ya shi wata lutauba inna allaha hakika lillahi allahu yuhibbu alladhina yuqatiluna wa jabu ya zane shi yuqatiluna fi sabili yaku kuda yaku bona sofan safu safuna ka annahum bunyanu marsus ki katana ja tu cham cham cham jina katana ja tu na wa na wa ki mahalli shahidi abugana su kwe ya ujindo mo yuqatiluna fi sabili safa bana e

ŋun labi aya yi be nyɔ ki sukuu edibo ye awo zi nyɔtsi zi sukuu edibo ye anabi muhammadu nga mala ŋun gaa ŋun anabi muhammadu tsi hmm ayi wa amanu ɛɛ kyaa yɔn si na laatar eh, fo wa sɔɔta ko fo ka sɔɔti nabi la tajaaru lahu bil kawli kajaari baadu kan baadu an taxbutu amaalukum antum shaatu su koya yi na yi wa annabi muhammadu su imin yabo annabi muhammadu to su ko su ma na wayi lamar na gama ba su annabi ibrahim na wo a sai da nage su da su ko na wa a nage jan adalin ci na su ko gama na wa da na jige eh, ni la ku na eh a ne ji na wa anayige fi kusu ko eh, eh, ya ta safu safu ko wa to amma al'amal allati yuhibbuha min alwajibat almustahabbat eh ya fasa wujani go wujani eh, bala mana wa fabi adi ya ce zanto na gala shida alkawali ya buna alkawali na ujilu basu kuna wadda kan wuce su dana fa ina la yuhibbu almuttaqin su kai dubu yana nage su dana ice shi wa amal amal amma ba ya tuje ranci Allah su kuki buya ga da ba nan ga ga ga ga ga yayi ma nay kayan hakikatul muhabba gai boye annabi bi boye tu kirki na ma nan da jipata ni bi boye ziyo saka mi wakati boye a asuko mizo na ichibe shi boye su a so abazina annabi muhammad decision bizami jina annabi muhammad lokacin da borora wuce bida shi katun ya yi kan coco na su ko su ya na to ba ni amma boye ya wale wadda ba da ya muhabbatu rasuli saliha min alwajibat min ya tun wajibi jona wal mustahabbat min min ya tun mustahabi na ji zahira fa bangbana ma'rufa etu jona shi doko na mo go egbe etu na ji sokwe wan kibun temi adi tarifin ibado ga ismu jami'un li ndo na sokwe wan tunga eh, wa gege shi shukwe wani ne wajibi yo eh, shi shukwe wani ne mustahabi yo na tuna shi bang bang tuna shi susu jina fa kathiratu ma'rufa to do ko sana yo mabo yake wa kadhalika hubbu li aliha bi ashi gage boye na shukwe de ya zana je jikiyo e lo shi jina aka ji mai jiyo humul wa humul mu'minuna awliya'u la muttaqun aka yi mu'mini jo waliyan sukuna je suna sukuna kasa kun je yadda shana zashe waliyan sakiyo sai ito ito man ga wa hadhihi almuhabbatu haqqu wayan na gaskiyo kama nataka biha wa was sunna tunda na alquran bi sunna kun ga tubuna والذي umma سلف الأمة إنما salafin umma ji. zachuwaji kirkiji inaga tatu wa imma to ato chalo wa ahlus sunnati wal hadith to ahlus sunna to zaba hadisi ahlus sunna wal hadith inaga wato wa jami'u mashayikh al din al muttaba'una to maya dini je pata ne je lami tuna to maya dini ne je jikio e lami tuna eza ya lami ya lami twana al muttaba'una ko kuma ga boya ma al mutabawuna ma ya na ji mi tu jijo na mi lami tu al sunna na ji na eh, lami tu al sunna na ji wa yi mata tasawuf to mai tasawuf ji mai sufa yi e bona kijan wani sufi jin wale yi to wale ji kato na da farko man sufi da sunan yin ala da yake tuwe junaidu na ji a wani ji ta sufan shi ana ci ana cabe ni yawan amma kawo ga da ne wani masaraka ga bebe na mai ta sufanci na cikin yan basaro a na karar na da yan na yan baci na nga a na kenan mutum ni a na lawa ga a ya je ku an a ya na ìṣẹ̀wọ̀n aṣíṣí kan àti àjùyàn àdáadáa sáṣẹ́ àjùyàn àdá fi kátayọ sáṣẹ́ àdáadáa fi owó yọ lẹ́yìn ìbáda sáà àjẹ àṣọkó fẹ́lẹ́ àkíkà ìbáda ká fẹ́ jùmọ́ káàdé àzìkárọ̀ náà ìbá ń dọ̀sí òfé lolólóló ara fe lo lo lo lo lo lo na daga na fe biye bi na shi shi da lo do so ko la zakar no si be a bana go na so ko la no shi be a ga ga ta ja ta mo mo shi ja ya ga ta so a ta so ru fuji e be pa na fe la ke na ko go go kan ga shi na to a ce ga a ce ho to ga ibnu taymiya ji shara ba bu na wa aimatu tasawuf to manyan tasawufi ji eh boye minha eu ainda eu ainda dizia o gato da viagem uma casa que está barriga causa que barriga dizia buei je fi viagem gaskiya galibi a buei je da viagem eu vou naí cheguei choco eu vi fight eu eu vi fight ayo kuwa ita Allah subhanahu wa ta'ala Allah hakika Allah subhanahu wa ta'ala tasana mahabubun bihubbi dhati ezawu wachuyo ngai eza wati soko yona wate bwe ya zati ya soko tsona manga muhabbatu hakiki ya kana soko izawi wachi ngai mabu wesu ngai su mavulo awa zawi wachi na bihubbi dhati za wawo mabu ona wadona bibwe ya zati yebu ofide bwe ya zati ya soko tso bezo kafu de bwe ya etu ya soko na

وكذلك هو سبحانه وتعالى يحب ما يحبه أتلا الله يتنا لا تنا ويجب ما يحبه من عباده المؤمنين ينا والله والله سبحانه وتعالى يحب ويجب ما يحبه ينا وجنا من عباده وجوجي من المؤمن يجب أنا وما هو في الله بينا وهو بينا إنما وما هو في الله bai na ma zagewa wa boya allahu na muhabbatin hakiki ya man na gaga ya na zade wa wa boya allahu na to boye ga ya hakika ya gaskiyo ci shiga da na ya gaskiyo wale ga ummin nijima ci shiga gaskiya boye gaskiya ne wa allahu ta wani haka an yi daga an ga wani to ce mu ga jami'a gidan shi idan shiga a ti ka ka ka ka da mai gangan bidiya da kamin doro da lauti joji ga lauti joji egeje lo kore egeje lo straight ha ga wa hankala jami'a jami'a ji jami'a ji wa na ga ya jami'a na wa ga wa aye gomi be hakika ya muhabbati hakika ya boye nan ya ji bayanin bai da hannun nga ipa na ga hakika ya boye ga ipo ya annabi muhammadu boye fikiri kiji boye wuce ji ma nga shi bebe jiyo da boye ya allahu na ya ya muhammadu boye ya muhammadu ji kanga boye otu na ya zizio.

hakikatul muhabbati min torof min torofaini we guba ba min bangare guba na gudo wa mm. na philosophy no ka na ye gela ji ẹni fi àlìjínà náà àríta ẹwà àwọn ọmọ wà jíyàn wà fíyàn wà fún pátẹ́ ẹni sì wà àlítò ìwọ̀n ṣòkó ṣáká àrá àlè ṣòkó ìdọ̀rọ̀ àlìjínà àwọn àṣà ṣòkó sódà ayé ṣòkó sódà àlìjínà ṣòkó sódà àríta lọ́nà lọ́gbọ́n ọmọ àhẹjẹ àṣẹ yàrá lọ́jọ́ wọ́n káwọ́ gẹ̀nà wà ẹ̀gẹ̀ kó jẹ́ àwọn gẹ̀ẹ́sìkẹ́ ìgbàna mọ́ gẹ̀ẹ́sìkẹ́ ara ní wọ́n ṣòkó jẹ́ àlítà rà ẹ̀gẹ̀dẹ̀dẹ̀ mọ́ ẹ̀ tó àti àgá aláìnàbẹ̀ mọ́ zama e eh, daga ga minu mini abu ga annan muhabbata ga ne ne muhabba ne ne cici na la ta kunu ne ya boye na mai fiya illa li munasabati bainal muhibbi wal mahbub sai aka mina ga de munasaba aga de na kuke ba tsakaniya zane wa zane biye na wai wane misali ba daga ya gwaji inda ya yebo yi kila da ce yebo munasaba da go munasaba nye mimo ko e ba le wa imi so se wa ba kila se wa dojo munasaba da go nye chichi ya tsakani abedo je ba be yimi na yi na wo a se ka o je o ona saba dabo yana wakaji wejikio wewo muna aha wafu so aye gana ona ga aga boye kole ole philosophy ole kokolwa kokolwa dede aga lata kunu boye afya sai wai tsakani muna saba da alaka tsakani ya zane wazana bena wai wana wa annahu la munasabata amma Allahu aga muna saban do mo dabo iri endo shi bai na iri ni ku ike ba tsakani ya so ko ne kadimu na tubo shi gode na wani muhdas bi ila alita ne ya da to tsotsa jina alakan ndo da tsakani ba tujibul ma'aba na alakan wucin ala wajiban ci dabo yana alaga yana na ba wala mce yana ne yawo ya ba ni ga yawo ga kakari ka ni ok kamar na ce wi ka na dr abubakar birnin kudu su ko ji bai zuma tuyo da ci ciwo da lecture wani da ke yi ne zariyar igiya birnin kudu ciwo jigawa state uge ugatu nege gege yo kam nuge uge gege gege mezi kam nuge besi nega sa nega sa kaku kaku mezi yani uriye beji na siganci kina ne bunji me adana siga ala kuji de uge da ke jin dadi yanzu gana so si ga inda kuke ko ba idan uga be yayan qur'an ne ji ji hadisi ji wato en mo so ga mu na de dede bɛ fitire o so ama kama ya dede ne filosofa yi na ege gici yi mai na ni ge ga kaku kaku yi na masa shi aya fi na jiwa shi la aji tiyo so ga wai daga aga wa kana Nga nza na ka mai zakakanka manibta da hadha na chabidiyan nana na chayin na fili islam da musulunci ce gaggace to shi na jina rayuwa ja da gudu bunu dirhamin jihar ibn dirham jihar ibn dirham na duwalu ya ci biciyo muktadi a dan bidiya wace kuka da wannan mu da mini zane ji, e na ji kasi faji ya shi koyi na vuna mu ga make daga qur'ani ya lita da kinyin da mashike buda arfe la da natiya ga al-qur'ani ya lita eh jama'i banu umayya yuza kanga kana dawla bolu me ya jira kanga na awu za kanga adi adi mi fara ba habishi habishi musibe da ya yi le kufo eh falakia u bi ajam wale kada ashe ya da ashe spiya da bidiya e bana ja da bidu dramu mushe ga ganin mushe ga ganin ashe u za ashe bishi nde bishi mushe ba daga jumbabu ke da mashkiyo irako kuke bayi gaba musiba to sabe ye o kwato unde bi chine se kiya kufa unde ki kiya kufa na ba bu ke da kumbe jam bunu sufwana bila nga rasu nan to jam obuna jam bunu sufwana ka be gaki da ne sheba nan masi ko be gaushe ba ni be ka sheba masi ba nan cin su sifati ya su ko ya su láìpẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ àgbà akẹ́lá àti kó kura náà níta ju ọgọ́ ọgọ́ wọn la ọ̀hà ní kúkú lè ṣe yìí gbọ́dọ̀ dèmí ọ̀fẹ́ ká kẹ̀kẹ́ abẹ́jẹ̀ dèdè àti ká àgbà wọn dèmí ká kura ní ká jẹ́ kí àlà náà láwù kan wọn la ọ̀hà ní kúkú lè ṣe yìí sọ̀kọ́ ká jí yẹn lóró àṣà sọ̀kọ́ ká kọ́ká yẹn lóró tó sọ́mọ̀ tó kura ní sọ́mọ̀ láwọn lọ́dọ̀ mi ní ti bọ́ sọ́ sọ̀kọ́ ká di tọ̀ ń sọ́ ọlẹ́ ọlẹ́ ọlẹ́ fíkìrà dèdè yìí ayi na fi ƙur'ani nasu ya ƙur'ani na a wuce cici ene dai mun na bebe yi na a gwasun su aya mutu shi sha biya jiga na fitar lagwasun ina ja alaka na ya tabi wuna ma ta sha ba minu tigo alfitinati or tigo a tawili o ma ya nan tawili hu illa Allah so wi diramin na o shi gumbe jam jum wa bona su fa ci ba gumbe eh fatakalla da hadha alqawlu minhu go goganna min mugo fi goganna gangan biyoyi summa wajadahu aha to ci shi shi lawo ga jad bin dram eh, eh, eh, hmm. na fi awaili mi'ati thaniya min lokaci farko ya second ijira ba ci kalmi ya ba ci lokaci kalmi ya ba ci kuma hanzo yi sai farko goganna karu na ya baci nga bube tiya don halidu bunu uba abdullahi ci bi de wọn na yedo shi ci kana fado a hadu yi nga wọn haji laye ya wuce wọn halidu bunu abdullahi alkasiri jihar bunu ram nga wọn haji laye ya nga wula ji laye ya fugan nga mai yamiru yan ojiyo

inda wanda ce wai ka to a ce ga mun likafin nan in kukurgin da shi nga wuyi fira to ya buga yau gari na ilabe nga ya yi nas don hu ya yi zawon gidi da bi na ji layya ta kabbala allahu duha yaku su kugu layya ne gajina fa inni mudahi bi ja'd ibn sannan mi gaaji lai ayi nan nan ga jadu bunu dirami miyo ebo gila ina wuza ama ebo na daga ganga annan la lam yattakhiz ibrahim khalila su kula wa su annabi ibrahim masoya kayu yukallima musa taklima umake bai gabe gaga bai annabi musa mutakar gaga ya ta'ala allah amma yaqulu jadu uluwan kabira soci Allah tuke na jiya dubu dara mai gana soci Allah tuke lugwa da na na sun ma na zalan feci daga lugwa fa zaba a fesu jama kashi wani wafa ta wabe mun na ji fita na dalili na mun ya eh edu shishu lawo edu shiga ala mataki tubu ama ama wu ama edu shishu na dini ndi ya ndurwa ne ebi na dan bidiya na ala ron da mi ala lawo hmm? aso dan aso ba asaba aso

Allah kiyaye kukurucha fazarau wato shi bai labidiya na tula wa nazara alayhi fe gomi bi hangi fe ji wa nazara bi hangi ti bidiyan na wa ilayhi bi fa qawlu jami'an gala ce mun fita kana labe tula bi fe go na hangi na ci tube ga shi yo a ce ga jami'o fa qatala hu to so ma be wu ga yo ke sanan be wu na salmu bun ahwar amiru khurasan biya nga feshi da ko ga kin ko rasa na kango ba ga ba ga bo jam ko so ko ano so to sunna abe wu go da ma na ga ya do be so ba ya da bidiya jo ko ku go ni so ilo wa Allah kiyaye ثم انتقل ذلك إلى معتزلة daga ba ga gwancin cike bai da shi ya ba zai maza abin na cike bai da shi ba mu ta zila da shi ko da buye ya zarya hannu mu ta zila ji mazizi a yau a tattata ya karu ne ya baci ya yi jira lokaci daula ya basi ya amma to a tun mu ta zila ina la to a tun mu ta zila na zana ya gbe na, amma ya gbe ce edu shi can yi wasu lubuna a tsayon bi amuru bin ubaidillah ẹ̀dà gábẹ́ bí àṣà nàrà bọ́ sórí gan ga ẹ̀dà ìfisà àmọ́ ìbá àbọ̀ bá ní àgán tàbí gan zànà gáyì gálò tó yi yìí nínú ẹ̀nà wà ló káfìrú ẹ̀nà wà ló wọlé ndo shi ma bela ga ndi ka kafuru ya abon ga na ene mo ah. Ah, ake ah, na kekere ipe wọn ati ya kinla wa ma ta ga mo wakati na wafenta akida ni watoto ni nanga alama saliu kwa sababu mimi jula kalima mimi yangu sosai ama wanaotoa shika kwa bwana don ba ga kufurin duna kufuri ga ga guwi ga kina ibn abbas magunan guwo ya bago gi siyasa ji ne ji siyasa ce ji on shi na aji kafura amma dan <laughs> akida gici ne wannan akida na inna akida mu'tazila inna <laughs> oga aji ya. amma yanzu jiya amma dala irin da ga mutasila je ne ga rike mutasila be jiya da alkhawari ji na gado sun ga mala dole so ya ki dan na jiya wo be ya na ga je kace wa ka wo be aya wa be aya da nan to ma fe lele ga su ki da sunna bo to mo ji sunna mo ji sunna bo da Allah fa ngan to na yi idan wasu da ai bi man ga nasan basar ga nasan basar shi ciwo kí wọ́n àyà ìṣó mùjẹ́ ìfẹ́ ìgọ́ wá sí Na àtà òṣìgbọ́rọ̀ mọ́ mọ́rẹ̀ ní ìbá ń wọlé nàná àjí mú mi ní ẹmi wúṣà mọ́ àjẹ́jì káfìrà mùjẹ́ àìsàn àjẹ́ àtà mọ́nsílá tó bẹ́ẹ̀nà mọ́nsílá tẹ́yìn lámùmínà lẹ́yìn mọ́

na fusifati ya zo laga su mata kala ila mu ta zilati asna khilafat khalifatul mulakkabi bi maza bi annabi gagashe ba lokacin ya ne ga mulakkab la gal islam lokacin amma alumai alumai islam yi shi sarai wadda wu ila mawafakatu lahu ala zalika ci da an gida dala na to akida ne akida ndu ga ti amu akida dede nti de do shi ce tujuma kai akida ndu so ga ti yana ti de do shi ce tujuma akida unci wallahi tallahi ga da kubule ko za an yi sarai ngai ta kubule ko za an yi sarai wakati ne lokacin al'amashe ka baka damu da gori allahu gori alaka nan da bai wani na sarai na wajen saddaure shi dan bidiya saddaure shi dan bidiya a dan da dama a ci dama su bai yi ta bi ta sabi na fiye luwe bai na bai kuna wale bi ta sabi na a dina na ji manji ga kaka tigata ta sabi shi wani amma ne dai ke kakawai na kudu lahaji Eh? so to mana wale wata sabi na wale kan dobe roniya to ala kan ci mu dabe shekiyo sheka bakar mahmudu gona he assisted in a lot to lokacin shi ibrahim kaulawa nigeria bai lokacin yi hudu da muje da muje da abin da ko gaza na jide yin gidan wani yau amma mulki da su na gawo sau da wani zo da mulki kan mulki bin bayan ga wannan ne

mutazila gashe ba alkur'ani ga halittu ya fi kan lokacin mamuni na mamuni manwuyo manwuyo ya zama da su kuma gurgudu ibn nan dau haruna rashid haruna rashid man ci haruna rashid yau haruna rashid ya tushi ciwo ta mara ni shi ya ndo nga alu maka hata ma ko talaka danyi to manji fe ko alu maka haruna rashid ma zamanin nuji bezin imam malik je har wada imam malik ya imam malik lungun katu wada ki shiga alayhi mulula la yula alai ya ala alayhi ya ala wala yula alai awan wabe tuma da shay ne ma ga me gabon amma mamunu bi aje do shi na mamunu bi aje alaka bi ta wa, shi fi tawa a shi force da an gije lokacin da aka ji to imam ahmad ya gabe an ga alkurani alita sukuru tun imam shafi ya fara tun ciyo amma imam shafi ma ta wuli ji yabo da mudu kan kwa ga ga mun da jina ga ga ataura injila eh zabura sufi ibrahim alkurani mucucun na n'ani ga alita sukuru ko gero majalisi na ẹgbọ́ wà gí lè yáwọn wọn pẹ́ ọ ya tuntun ah, lè ya nígbà àlíjà ọ àgùtọ̀ wọn ya wáyà. ẹwọ́n náà lọ́jà àjẹ́ bẹ́ẹ̀ lẹ́lẹ̀ náà wa tí a àyàjá kámìsì náà mi mọ́ kàn láàyè náà àjá bìjì bá ń ná ya

ko yadda bai ya ji ni doci gaci le ganye pata nga wa da jin ma gi ni na pata ni na ngi de ji na ya hakuri ji biyu ni da ya yego ya yego ya tu gi uchi na wa ji na ato ye ga shi ki abone ya fe ji wa ze ya gongo ya ma da yin doci implementa a mazanin mulki gada gubana wallahi tallahi daga lokacin ya ba ta shi ba nan ga yin doci implementa ne ya ji wa ze ya gongo ma implementa

har to sallah haji annabi ya gyara annabi ci sai na bakar ci camga waji caye zan shi annabi ci bebe a ci ya bakar insan a bakar ci cikin wata annabi ci kuci ga wani zimu ya yo to ki annabi na ji kan no sulu siyasa kan mu ina wa ina mu a bakar ba mu kuma ga wani ga da wani amma da rubo ci ce launci ga ce ce ce jin ci musiba ga ga siyasa ta fi sallah wa to shi bigirkin noro wọn àti tasawuri gàgá lẹ́yìn ẹni bẹ́ẹ̀ jìjì bá náà dáná káàkiri mú ti mọ̀ sí àṣà na àfẹ́ jìjì bá náà sọ́nà àgbà àfẹ́ jì so Ee ìdí iṣi da ẹ̀tẹ̀wé ìdí na ti bùn kásà ìṣòwò náà ní daga sakin saudi su kuce lube ya yi na shi ke yi jini da na shi kwafi shan sauki ya zina na yi abubuwa amma mai kewa zan ganga yawe mun mu damu wa abu mun doki yan yara ka na in ji laji katuna ebe na daga ya gobe gobe tuna gun ya gun hakuran fiti ya gobe gobe in dauci jawa ya mu ibu a za ka ndị ya gobe da gobe littafi ya ji da ji ngala ga ji wajen ta zo yawon shi mana shi kata littafi aji kaya yi shi wani rayiya ne kuma ana nan rayiya na gije ku ta dabbar kalamun layi wa ta min alkhabar wadda an kara yan layi layi mu asar man shaka bad bad ne shi professor ne shi da saudi abu muksin a kenya uh, abdurazak muna abu muksin alabad library bulo ne library gulon su daga lewe cikin bo hawan ya takada ya kenyon raya hawan ya cikin bo eh, kere haku to ngba mi library fi madina ọnụ eh, de lu ci na ni le wa kuru ba de fi fi ya pa eh, ha le gwan jo anje su na ki ya

edo shi shiga tuzu ma abu wahab lokacin wuce mini zane shi kanu be shi ma kinye maka ebo na abi unye kinye babo ba na juda na abi go ya ina na uce la ufe ya wazin ji zafu je zai mi jaya ke ya ji digal din zafu jaya na kidaya a ji ba ba ba da ka kama ọ shi emi na ọchịchị uchibe ya wazi na imiye muhammad saud na ala sunu ya ya saudi yi nan nana imiyu nchiche uchewo wazi ya muhammad wa abraham nchibe dalu dalu beziyan bie bu ina ye tuna muhammad abraham uchibe lo baba bu ga ebu china ye tuna nche ju wazi idan mu ye je wazi na an kale so so da ne to abu daga na ya wa o yuji muso ti aka fili oju kena na sai na umaru ga nabi wani bai ti aka fili oju na ti aka o o yaza yi latu o ci fẹ́ lùsì mọ́sálásí o ti fẹ́ jíwáàzì o fẹ́ jítàlí o ti fẹ́ jíwáàzì àfẹ́ lọ pàtàkì adáàlá adáàsù ìlú ìkújà ìlú àdà òun ẹ̀hùn súré dàwọn ẹ̀sùn sọ̀rọ̀ dàwọn ẹ̀sùn náà ti gàṣẹ́ Saudiya gaba daya har da yi nan ne don na farko ci ga biya ba ci wuri ke da daji to shi ma bangare ne yau ke da biya ya karshe da shi da ruwa ne da diya ne da ruwa ne ga da hannu mu ci ke ci gaba bayani na ba ta ba da wannan gelo mu ga ka alu saud mu ci zabi mulki ci mu ga alu sheikh shi zabi mu da abu abu har da yi nan ga ci ko su ma hada shan da ga la ga abu na ziya da wannan kago ci fidu ce ci gaba da ya ci nan ya ci su eji so kana mai itilaka ya gbe ya je ya tutu agu tunan ya gbe ya mai ala ni itilaka dunkule ya jaga wallahi tallahi kuskuru yo bannan mu yo bannan mu yo logo orogodo gina ga ya ji ya obu ina ji orogodo ni odo no tatu da kusuko o maga ji orogodo amade orogodo na ya de jina mi ga kamida mistake lo shi na mi je lo shi faruwa ya ci bane saudiya madina ba ga ngon wa littafi yushi littafi ya sunna ji ba shi daga abu zuni mi mi su dai zana ba shi ba wala bukatar ka ga wancan suka wala go shi ba ba wala wace ke ko wani saudi ko wani najeriya ya wala ke wo amma sashi fi wani da najeriya wannan wala shi ba go zuni da sauki yayi gan eh amma eh

mbe duka tunci na yisogu jana ga gai bibi bi jana ga litafi ko ko kana ida hol yo hol jiji be ge ge ko jara na ifeti za ngundilo kanga ne ge su da de ko ko de wangi ya aji fenta ga lele mchele mbe de ge iye ba wa be gana mchela ya ya ina, e fon si ga mol bono ki ga la ka tfe na da shi litafi la ji tfe to ni tafi shi bi ali a shi ga gorogodo amma da karshen da ji kiyo da yo

ya ga daga fara mu cewa bikin lalo lokaci ya haji sarai su kufa bai yi ana ga ga cari dai nan su kwala yi a ne ga ci bici na su kufa nan bai fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an ila an illa anta filka wa da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh